صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بركة مدساكة سعدوها أولنا مجلسين ماكو ماكو أمثل لكن الإمام مسلم لكي تنبري أيوم هنا عشرين دقيقة وثر ربيع الثاني والآخر إجرم معي صلى الله عليه وسلم في كرة دقيقة الذي أولى أربعين هدوء wanda ya daidai da sha biyar ga watan sha ɗaya miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu a yau insha Allah ta'ala muna tare da sabon littafi da za mu karanta muna neman afuwar ɗan uwa a zama zaman mun yanke shawara za mu karanta al-muqaddimatu al to amma bayan shawarar wasu daga cikin annilan mu malaman waɗanda suke da ido yawa a sabdar karatu suka ba da shawarar cewa a'a babu bukatar tsallar ya kamata daga wanda ya karanta tasawar akbari kuma sai ya karanta al-muqaddimah al-ashmawiyya wanda ya fice mai ashmawi ba dan komai ba saboda ya zo da wasu masali doriya akan abin da malam mai ahalari ya faɗa kuma ai wannan shine harsashi na ne farawa da yake fara karatu ana so ya samu background mai kyau idan ya samu wannan insha Allah ta'ala matsaloli da na kurkusa zai zanto cewa ya samu rabo mai yawa a kan sabda sai muka ce ba laifi ma dai manufar shi ne amfani ba garaje ake ba idan ya so matsalolin da mun karanta su a cikin ahalin dan mun biyo ta kansu ba ma buƙatar dogon bayani amma matsalolin da suke daɗi ne a kan masarikin ahalari قوة إلا زام الدين إشارة كم إن شاء الله تعالى تو أبنى فرقه وانا جلتاتي وصفنا جرسة نتنو العشماوي وصفنا في المقدمة العشماوية بك لي وانا أنا رابع المسلمي قمر بك سونا الشيخ آه، الفقيه عبد الباري ابن احمد بن عبد الغني بن عتيق العشماوي هناك كلا لتتفرد تكي ترجم الرعي والسعى تكى مصبت سنده مصبع أما تيلي كمر ما لا موسى سخاوي عبد الرحمن السخاوي المهجر من حجر ya ce yana cikin waɗanda suka kori karatu da jariri a cikin garin alfahiyar kayan ke nan yi so tuji sannan wasu daga cikin masajin sun ce har shekara ta ɗari tara da suka da su bayan jira yana da a rayu amma ta kamar ne ke yana su a kan mutum ne masanin cikin saman cikin malikiya kuma al'imamu kawo ya faɗi tarjama a cikin abubuwan lamiya kamar yadda na kawo sannan kuma shi wannan littafin nasa yana cikin littattafai waɗanda Allah ya sanya musu albarka wanda har kullum irin wanda in ya nuna wani abu yana nuna wato kyakkyawar da kanku da cewa kamar Allah ya karɓi aikin ka san idan Allah ya karɓa aikinka to sai a san aikin kai ba a san ka ba musibar yanzu da take damu shi ne ya gane mai suna ya gane mai shuhura ya gane zame zama kullum ka ga mutum yana fata saboda ya zama hero ya zama popular ya zama shi ne kawai ko ina shi ake ambatawa to magabata su ba haka suke da littafin kawai da aka ta karanta a ƙasar nan har yanzu ba a san wayar an san aikin nan amma ba a san mai littafin da wannan malamin ne za ki karanta littafinsa ta ce shi ne mataki na biyu a matakan karatun littafin malikiya ba a da bayani da yawa a kansa amma kuma Allah ya kiyaye ita to wannan yana nuna maka tasirin islam to a kai abin da Allah zai yaba ba, ba zai abin da sai an amma sai Allah ya sanya rayuwar ka ke albarka daga cikin hadin da ke nuna muhimmancin wannan littafin irin littattafan da suka yi mai aiki dan yana da sharhi ya kai ashirin tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu da wanda suke kokarin masa gyara a abin da suke ganin kuskure ya faɗa da wanda suke kokarin fashin bakin maganganunsa don kasan ba wanda ya san malami ko malam ɗan uwansa ba za ta zo wurin jami'i ko ce da Allah ya ma bayanin waye malam wani zai san shi ba da da mai sai da a wurin sa malam da sai ba ko to ba tare da ɓata lokaci ba malam yake cewa بسم الله الرحمن الرحيم هو فلا أجامنا بقى فلا أجامنا نعم kafin ka قد سألني بعض الأصدقاء أن أعمل مقدمة في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه فأجبته إلى ذلك راجيا للثواب كتاب الطهارة نواقض الوضوء باب نواقض الوضوء اعلم وفقك الله تعالى أن نواقض الوضوء على قسمين أحداث وأسباب أحداث فأما الأحداث فخمسة ثلاثة من القبل وهي المجل والوزن والبول واثنان من الزبر وهما الغائط والريح فهم هكا ما لم يكي يفارى بسم الله بسا تعادى تام جباتا دقى بنا ذا سفارى نربوتو سنعين قوي دلتا فهم الله مطوك كنسركي بيفارى بسم الله الرحمن الرحيم da kuma irin riwayoyin da muka yi magana a farkon karatunmu na littafin ahlari na cewa an samu riwayoyi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da suke nuni akan cewa dukkanin wani lamari da ba a fara shi da bismillah ba to yana da karancin albarka yana da yankakkiya albarka tare da cewa hadisan ka tattara su akwai mafusa a cikinsu ma'ana masana hadisi sun sauki lamirinsu ba su inganta ba ta bangaren riwaya amma ka tattara su suna baka wani hadisi wanda yana da wato asali kamar ka ce hasanun li ghairihi suna karfafa junansu kuma bismillah mun yi fashin bakinta cewa wato jumlataccen zance ne a cikinsa akwai abin da aka shafi idan mai duk abin da mutum zai iya ce bismillah to akwai abin da ya shafi ko dai ya zama fi'ili ne aka shafi ko kuma ya zama masdari idan fi'li ne sai ka ce taqdiruhu bismillah abtaji'u qira'ati ko "Bismillahi aqra'u kamar wanda zai ci abinci yace bismillah taqdirin abin da aka shafe bismillah aqul ana da sunan Allah zan ci abinci zai sa tufafin sa yace bismillah yana nufin da sunan Allah zan saka zan saka tufafin zai shiga makewayi ko ban daki yana nufin da sunan Allah nake shiga makewayi an gane ko kuma bismillah ibtida'i wannan fadar bismillah isti'ana ce neman taimakon Allah ne jalla wa'ala da zarar bawa zai yi abu ya fara da bismillah to tamkar yana tattara lamarinsa ne yana miƙa wa ubangiji yana cewa ya Allah gare ka kadai nake neman taimako kaga wa iyyaka nasta'in ta fito kenan Allah gare ka kadai nake neman taimako ma'ana ya Allah kada ka banni da iyawata da kaina a cikin wannan sabgar Allah ka shiga lamarin izamto cewa na fara shi da sa'a to shi yasa musulmi duk abin da zai yana neman albarka da farawa da bismillah shi yasa in ba amince ba a baya mun tattauna wurare mabambanta da aka ambata mana ne cewa ana so mutum ya yi bismillah suna nan masu tarin yawa sannan kuma bismillah ta ƙunshi sunaye guda biyu muhimmai cikin asma'ullahi husna ar-rahman da ar-rahim Allah maɗaukacin sarki wanda yake da gamammiyar rahma a duniya da wanda ya mai da'a da wanda bai mai da'a ba duk sai ya ji kansa don haka ko bawa ya so ko bai so shi bawan Allah ne domin me yana kai tawo yana kara kai na karkashin kulawar ubangiji iskar nan da kake shaka nawa ta bawa Allah Allah ba ruwansa da cewa kace shi shi ɗaya ne tilo wanda zai zo ya ce shi bai yadda ma akwai Allah wanda zai ce shi ya yi imani da trinity Allah uku ne wanda zai zo ya ce a shi bai yadda ma kaza kaza duk Allah sai ya ba shi wani idan dare ya tashi zuwa duk da bai yadda da wanda ya halitta daren ba sai kuma ya ci gajiyar daren wannan yana cikin rahmaniyar ubangiji subhanahu wa ta'ala dan haka rahma ce da manniya a nan duniya da wanda ya da'a da wanda bai da'a ba duka ya samu amma a lahira kuma babu wanda kai zai samu wannan rahma sai sai wanda ya da wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin lahira auren ka ba wanda zai rabauta da ita ya ci ta sai masu tsoron Allah to shi ya sa malamai sun tashi abin nan sai suke rahmanar duniya wa rahimahuma sai mai rahma ne sannan kuma mai tausasawa ne duniya da lahira to da ya fara da wannan sai yake faɗar dalilin da ya sa ya rubuta littafi kamar sai yadda yake a rubutu yadda ka sani a makaranta dole idan za ka yi rubutu a kowane abu da shi ne ya yi motivation ɗinka ya sa ka kai wannan rubutu wani zubin tana iya yiwuwa kawai wani abu ka gani an rubuta shi kuskure wani information ne aka ba da shi ba daidai ba zai misguiding ɗin mutane zai misleading ɗin mutane sai ka ce wannan yana buƙatar a faɗakar suka yi rubutu kana warware wannan abu kaga wannan abin shi ne ke motivation din wani gurin kuma a gani za ka mutane sun sun fada cikin rudani da yin ba daidai ba to shi sai ya ce daga cikin abin da ya sa ya yi wannan rubutun shi ne wani daga cikin abokai ya ce fadda'ala ne ba abu al'afdika wani daga cikin abokai al al'afdika jami'i ne na sadiq sadiq shi ne wanda yake kaunaka tsakanin da allah akwai bambanci tsakanin sadiq da kuma siddiq da siddiq shi siddiq shine cikon sunan abubakar duk abubakar siddiq ko da kai a yaran ka sadiq kake kira amma a larabcin siddiq suka ce siddiq kuma shine wanda aikinsa yake aikinsa yake gaskata magana siddiq shine wanda suka yake gaskata babu babu fasa a tattare da shi da haka shi ma wata martaba ce ta imani martaba ta sifiyya kamar yadda Allah ya ce wa man yuti rasula wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allah alaihim min annabiyyin sai ce wa siddiqina kaga as-siddiquna shine al-martabatu ath-thaniya allati tali martabata an-nubuwah idan aka fita daga stage din annabta to a daraja da matsayi da fifiko to babu wani stage a wannan wurin sai kuma stage ɗin irin su sai na abubakar irin su mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wassalam domin Allah ya ce wa ummuhu siddiqa ko wa ummuhu siddiqa to yake sa'alani ba'd al-asdiqa wasu daga cikin abokai sun roƙe ni sun tambaye ni an a'mala muqaddimatan fil fiqh na dan musu wani introduction shine muqaddima ana cewa taqduma ana cewa tawqi'a ana cewa muqaddima ana cewa muqaddama duka abin da zaka gabatar wani dan ƙwarya-ƙwaryar bayani wanda zai zanto tamkar ka ce share fage ne ga wani abu da ake so a shi subhanallah ma'ana mala yana cewa duk karatun nan da zani ba shine fituhun ba a'a wannan kamar wani share fage ne na shiga cikin idan ka gane wannan to zai maka sauki za ka gane yaren malamai da inda suka dosa da fatawoyinsu da me yasa ake samun bambance-bambance na fatawa ba kawai a mabambantan mazhabobi ba a'a a mazhaba guda ɗaya ma malikiyar ta sai ka ji akwai wani ƙauli guda uku ƙauli biyu ƙauli hudu wannan shine mashhuri wannan shine rajibi wannan shine abin da aka fi sani wannan ita ce fatawan ba amma ahlul mashriq malikiyar da suke bagdad ko suke madina su ba wannan su fatawarsu ba saboda mai al'imamu malik yana da almajirai mabambanta wanda sun yadu da yawa mun gane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un أن أعمل مقدمة في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس wato na gabatar da wannan bayani ƙwarya-ƙwarya na share fagen shiga ilimin fikihu wanda amma kai tsaye yana da alaƙa da fatawoyin da suke cikin wato fatawar wato al'imamu malik imamu dalil hijira malik ibn anas al'asbuhi rahmatullahi alai ya ce fa'ajabtu ila zalika rajiyar lissawa sai na amsa mai wannan roƙon da ya yi saboda ina kwaɗayin da samu lada to ‘yan kwa masu albarka al'imamu malik rahmatullahi alai ɗaya ne daga cikin a'immatul musulmi wataƙila kana so ka gane waye maliku sai ka ji irin fashin bakin da manyan malaman musulunci suka yi akan waye malik almajirinsa muhammad ibnu idris shafi'i yana cewa idan zukira ulama fa malikun najm yace in aka ambaci malamai a musulunci yace to imam malik shi tauraro ne a cikinsu tauraro mai wutsiya ko ka za a cikin taurari ba tauraro mai wutsiya shi matsayinsa daban ne eh, aikin da yake daban ne bulldozer ne الإمام مالك رحمه الله تعالى شيني وندا واتو wani daga cikin magabata yake cewa ba dan al'imamu malik ba da sufiyan ibn uyayna yace da ilimin hijaz gaba ɗaya ya tafi da ba a same shi ba da ba a same shi ba akwai wani hadisi wanda al-imam tirmidhi da nasa'i da hakim da bazzar da baihaqi da fahawi suka rawaito hakim yana cewa wannan hadisin yana kan sharaɗin wato imam muslim ce annabi sallallahu alaihi wa sallam yace lokaci ya kusa mutane za su yi takakkiya don neman ilimi amma ba za su ci karo ba za su samu abin da suke so ba na gamsuwa na ilimi sai a wurin wani masani a garin madina da yawa daga cikin masana suna ganin imam malik annabi sallam yake nufi da wannan hadisi an gane wanda daga cikin fitattun malamai da suka sauke wannan hadisin akan imam malik shine sufyan ibn uyayna sufyan ibn uyayna da wannan daga cikin a'imma suna ganin ai al-imam malik shi ake nufi da wannan ba tarjaman malik muke ba akwai maganganu wurin dangane da taso da sauransu wannan ba shine mahallin wurin ba kila idan wata munasabar ta hada ayi magana kai. amma mun san dai الإمام مالك an haife shi shekara ta شكرا تكتس uku bayan الهجرة in kana so ka riƙe wannan sai ka ce shekarar da anas dan malik ya rasu tare da cewa babu ne babu alaƙa sunan da ya koyo ya kusa da suna shekarar da sahabin annabi sallallahu anas ibn malik abu hamda خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الشكر كما سايدي Malik مالك ذاك مالك ba tabi'i ba ne tabi'u tabi'i ne domin shi lam yalqa sahaba bi hadith sahaba amma ya haɗu da ya haɗu da tabi'ai shi yasa irin su imamu nafi' maula ibn umar babban almajirin ibn umar shine babban malamin irin su al-imamu zuhri abu eh, muhammad abu bakr muhammad ibn abdullah ibn ubaidillah ibn shihab az-zuhri wanda ake ganin suna cikin farko farko wanda suka fara dawwala hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan haka al-imamu malik yana da falala mai tarin yawa imamu ibn yana cewa mazhabin imamu malik min asahhil mazahib yana cikin mazahib na fuqaha wanda yake mafi inganci saboda Allah ya bashi albarka hadisai ya samu hadisai da yawa ya rayu a cikin madina yana da salo da tuwasu da ya bi wanda ya gina fatawarsa an gane kuma yana ƙoƙarin ya riko da duk fatawar da ya san cewa a kanta sahabbai suka rayu shi ya sa ma har a tushen fatawarsa akwai amalu a hadisi aikin da mutanen madina in ka zo mai da fatawa ce ki a ni dai ban gani a garin mu ana ko kuma in ya ba da fatawa ce abin da ji malamai na suna faɗa kuma na ji ma'abota ilimi a garin mu a madina kaza an gane saboda me birni ne wanda sahabbai suka rayu da yawa tare da cewa wasu suna ganin ya za a yi ma'amalu ahlul madina ya zama hujja bi nafsihi ai sahabban annabi sallam tafarraqu fil amsar sahabban annabi sallam sun warwatsa a abin nan a birane da haka wasu ke ganin ai aikin da mutanen madina za su yayi daidai da na makka yayi daidai da na dimashq yayi daidai da na iraq da sauransu ita ma wannan wata matsala ce mai zaman kanta ba a kanta muke yin magana ba da haka kenan kada ka sa ran cewa eh, Sheikh Abdul Bari al mai al-muqaddima zai kawo maka wani kauli wanda ya fita daga cikin malikiya yasa yake ala madhhabin imami Malik ibn to abu na farko da malamin ya fara da shi yake kitabu tahara littafin da ya shafi tsarki duba da cewa shi tsarki shine mabudin sallah da zarar aka rasa tsarki to babu sallah shi ya sa ma za mu zo mu ji cewa sharaɗin ingancin sallah shi ne tsarki la yaqbalu Allahu salatin bi ghairi tuhur wala sadaqatin min huri Allah baya karɓar sallar da aka yi ta ba tsarki ko mun karanta maganar da mai ahlari ya ce wanda ya yi sallah ba tare da alwala ba ko mun ji wannan aulin? saboda mai abu ne wanda ba shi za a wadatu gabar to tun da ku wannan shi ne ku bari ya fara gabatar da shi amma na gaya mana cewa fuqaha a rubuce-rubucen su akwai waɗanda suke gabatar da auqatus sala lokutan sallah akan bahara saboda su suna ganin cewa kafin ma a fara maganar tsarkin ai sai lokacin yayi sannan sallar ma take waje ba kuma sun yi ittifaqi akan cewa abin ake janaba ta samu mutum kafin lokacin sallah ba dole bane a lokacin immediately sai yayi wanka amma da zarar lokacin sallah ya shiga ya waje bai je wanka saboda me wannan sallah wanda shi kansa al-Imam Malik in muka koma littafin sa al-Muwatta zamu ga da wukutu salah ya fara ko awqatus salah ba da tsarki ya fara ba bisa bisa tattaunawa ta malamai wai muwatta littafin hadisi ne ko na fiqh ko combination ne na hadisi da fiqh amma na faɗi wannan ne zan nuna mana salo mabambanta na marubuta cikin magabata abin da shafi wannan a ƙarshen ma sai ya fara da nawaƙi gudu abubuwan da suke warware alwala ma'ana kamar anan malam ma ya sa ran cewa kamar ta riga ta yi alwala domin in ba a yi alwala ba bai kamata a yi maganar abin da zai warware ta to wannan nawaƙi gudu wannan mustalah ne wani terminology ne da shi ma ha suke amfani da shi amma ba shi kadai ne suke amfani da shi ba wasu daga cikin su suna amfani da mujibatu abin da yake wajabta alwala to shi mujibatu wudu yana da alaka da kafin alwalar da bayan alwala nawaqidul wudu shi kuma kin yana magana ne akan abin da ne bayan alwala. za mu ga akwai bambancin wannan i'mal din a wurin su A wasu su sun yi amfani da biyu da din da haka idan aka ce nawaqid wannan jama'i ne na naqid naqid kuma shine duk abin da in an same shi ba za a samu ɗayan ba misali a ce ka wani cikakken azzalimi ne kuma adali ne ai da zarar ka ce cikakken azzalimi ne masjidi ne magana ta mai adali ne ba ta taso ko kwanakin ba za ta haɗu ba aiki saboda mai aiki aiki aiki sifofi ne wanda wannan tana warware wani da haka ba zai yi ka samu mutum ka ce ah, ai wane yana wane ba shi da tsarki kuma akwai cikakken tsarki magana ba za ta yi da haka yi an ce wane in ta taqada wudu'uhu alwalarsa ta warware to magana ka ce yana da tsarki ma ba ta taso ba ba shi da tsarki mun gane wannan ko kenan in ka so za ka iya kiran wannan da nawaqis da mujibat in ka so za ka iya cewa mujibatul wudu' kuma su ne dai abubuwan da suke lalata ne alwala mun gane wannan ko طيب كما القاضي عبد الوهاب المالكي البغدادي رحمة الله عليه شيء اللي تاكل سياها هي أنفاني لو أنه بغدادي موجبات وكما نواقف duka ya amfani da su kaga ya tattare maka cewa wannan wani terminology ne da ulama suna yin amfani da shi ya ce alwudu wannan ita ma mun yi bayanin ta a ahlari ko alwala suka ce min alwada'a an samu turan ne daga ne alwada'a wada'a din nan me ake nufi da shi me ake nufi da alwada'a na akwai da zai suna shine tsafta da haske da annuri ko tsafta da haske da annuri mana kai ta ce akwai alaƙa kai tsaye tsakanin wannan aikin da shari'a ta shar'anta mana da kuma ne tsarkakan mu haskakanmu, mu haskakan mu gabarin zunubai gabarin an za Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin sahih ya tambayi sahabbai ce ku bani labari da a ce a kofar gidan ɗayanku. ku akwai wata ƙorama kullum zai shiga ya wanka sau biyar akwai wanda shi da zai saura a jikinsa sahabbai suka ce ba zai yi ba sai yake to haka sallah take yi amma abokin da alwala ma'ana wa'annan abin da muke yi ya kamata mu fahimci cewa kafara ce a gare mu suna da manufa ba abu bane wanda yake kawai ne kamar idan kake samu a addinin magunanci a zo ana ta wani abu a su gida suna a saka a wuri kaza a yi ta wani kaɗe-kaɗe da raye in ka tambaye su ne ma'anar wannan abin da kuke ba su sani ba amu namu yana da manufa kai ma'ana alwala da take kullum kana tsaftace jikinka daga daga saban Allah kuma yadda a bayan ka karanta wannan hadisan uwa uba kuma ga tsabta ga tsarki to amma anan malam yana nufin alwala ta shari'a da ta sani wadda aka saukar da aya su kutun da guda akan wajabtin ya yi ayyuhal na amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wannan ayat da muka karanta ta bi tafasiliha a cikin ahlul kenan sai ta ce ana nufin wannan ibadar da aka shara'anta, wadda ta kunshi wanke wasu sassa na gabbai a wani lokaci na musamman da wata siga ta musamman da niyya ta musamman Ita zama an samu alwala kenan ko sai yake ka sani abubuwan da suke warware alwala ala qismain aka yake i'lam wa menene na yake nawaqidul wudu sai yake babu na nawaqidul wudu ai a wannan babu zan ambata maka jimillar abubuwan da suke warware alwala yake ka sani waffaqaka Allah ta'ala ya kai ni karanta wannan littafi kenan Allah ya yi maka gamdakatar ya datar da kai ga yaddarsa wanda yana cikin kyakkyawan salo na magabata to ana so idan za ka koya wa mutane ilimi ka koya musu ilimi amma a mutunci a lokacin da muke cikin irin yanzu ba ilimin ne babu amma salon isar ilimin shi ne da yawa ake samun matsala wani zai faɗi ilimin amma ba hikima wani zai faɗi ilimin amma da inda mahallin da ba a nan ya kamata a sauke wannan ilimin sai ya kai ga an Allah da mutum ko ya faɗi ilimin da salon da ba za a karɓa daga gare shi ba don haka ana bin step by step a akwai stages da ake bi na isar da ilimi da salo da abin da ya kama da daga cikin shi ne ne ba da ilimi kuma amma cikin mutuntawa wanda za Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake wa sahabbai malamin suka sani Allah ya maka gamdakatar ya maka tauki anna nawaqid al abubuwan da suke warware alwala ala qismai in ka kalle su duka za ka iya ba su kategori guda biyu ba za su fita daga wannan kategori ɗin ba guda biyu Ya a hadafi. abin da yake hadafi. mun yi bayanin hadafi a ahlari ba na buƙatar maimaita shi kawai abin da zan tsara a nan sai ce shi hadasi idan ya faru shi akan kansa ne yake warware alwala din akwai kuma asbabu ahdasi abin da shi akan kansa baya warware alwala amma yana kaiwa ga abin da zai warware alwala bisa fahimtar jumhurin malamai wa illa kamar zahiriya a wurinsu su suna ganin kawai dukan su hadasi har su bacci da zamu zo mu magana a kai dukkaninsu suna ganin da hadasi ne suna warware alwala saboda hadisi ya zo ya haɗe su wurin matsalar shafa akan kofi sai alaihi sallam ya yi mana umarni Allah nan zai a fifafana kada mu cire kuffin mu da za mu saka bayan mun yi shafa a kansa sai fa bayan idan muna mazaunin gida yini ɗaya da kwana ɗaya shi kuma ga matafiyi kwana uku da dararansu yake walakin min baulin wa za'ikun wa nau sai dai idan bawali mutum ya yi, eh, kada mu cire sawa'un bawali ne mutum yi ko gaya yi, ko bacci yi, wanda duk ba zai sa ya a shahid a wurin suka ce ai an hada an haɗa bacci da bawali da ku don haka babu wani asbab to amma dai ka ɗauki wannan fahimtar ta farko ta cewa akwai abin da yake warware alwala kai tsaye da kansa akwai abin da baya warware alwala sai ya kai ga wani stage saboda bayanan da za mu zo ku ba da ba da dade ba idan ka zo da mai bacci bacci kashi kashi ne akwai baccin da mutum yayi kai akan ka kayi bacci amma kana hankaltar me yake sai a ce maka kai kai alwala akwai baccin da kuma mutum shi kansa bai san inda yake ba domin a baccin ko hutu ya kubuce mai wanda inda za ku ba zai daina cikin mutane ba hutu ya subuce mai a cikin al'adar da suke ganin hutu matsala ce hutu abin kunya ne akwai al'adar da su normal babu matsala wani ma wani zuba mutum ya hutu barka ake masa ko barka ake masa cewa ya fitar da cutar da sauran sai sai yake wa asbabi ahdathi yake fa amma al ahdathu fa khamsatu yake hadasi abinda kai tsaye in ya fita da kansa shi yana warware alwalai, yake abuwa guda biyar ne ba su da shida yake salasatun min al qubuli guda uku ta gaba suke fita in yake gaba yana nufin inda aje ya saba fita ba inda lalura ta sa wata lalura ta sa aka fita ba to nan an ambaci gaba sai kai ilhaqin sai ka riskar da abin da za a iya ba shi hukuncin nan kamar wanda misali ya kasa wani sai aka daka masa roba wanda zai abin da ya ta'awa wannan abin da zai fita a wurin sa shine hukuncin kubul dinsa tunda wata lalura ta sa ba zai iya yin bawali ba da asalin inda ya kamata ce yayi bawali yake abin da ke fita ta gaba shine maziyi da wadiyi da bawai shi maziyi shi ma mun bayanin ta dogon bayanin cikin ahari ko ba ma bukatar mu sake bayani haka na waje haka na bau duka waɗannan idan suka fita fita ta al'ada ba fita ta rashin lafiya ba ba fita ta wuya ba fita ta wuya da rashin lafiya wannan ba sa warware al'ada mun ba da misali da wanda yana jibi ya faɗo daga sama ya fi ƙari lura ta ha fita ta fita al'ada ya ke ko ya faɗo da kan doki doki ya taka shi sai ya zubar da mani wannan wannan irin wannan yanayin ai ba a saba irin wannan ya fita ba kenan ana nufin ya fita ta wurin da yake ɗabi'atar naturally dama abu ya wata haka ne sannan kuma da yanayi wanda yake natural fita ba ta rashin lafiya ba da sauransu to a gefen wannan ka ja layi za mu zo mu tattauna masa'il din abubuwan da malam bai lissafa ba nan ya lissafa maka mazi'i wadi'i bawai to ina magana su akuwa da wani abu wanda ba za ka iya gane menene ba kuma ya fita ta gaba din shin za a riskar da shi da hukuncin waɗannan ko ko za mu ce a'a mu duba jikinsa akwai najasa a tare da shi da haka sai mu ce tamkar ya fitar da najasar ne ko kuma a'a za mu ce a ya fitar salin halin babu matsala da irin abin da zai zo ya gaya mana a yake abubuwa zuwa ne ta dubura bayan gari da tsusa ko hutu to sai mutum ya fitar da tsusa da abin da zai iya ɗaukar hukuncin shin shi ma wannan nawafis ne nafis ne cikin nawafis mai ko ko ba za a tashi a cikin nawafis mai din ba mun gane wannan ko da haka kenan mu dan koma sai mu tauraya akan shi wannan hadasi an kira shi hadasi saboda idan ya faru akwai wani hukunci da yake dan faruwa da shi Allah jalla wa ala ya shar'anta maka yadda za ka yi ibada ibadan nan ta sallah da kuma abin da ake sharɗanta tsarki a kansa kamar tsawafi ai ya tabbata cikin tsayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace at bil baiti salah إلا أن الله أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. دخيل ينقواتي تمكر سلاي وأن المسألة لا تجمع أكثر من سوى كاجة كان ينقواتي سواء سواء آه، طواف من عمره هو طواف الإفاضة هو طواف الوداع هو طواف التطوع كي كي ويقفوا كان نهدن على لولاد سكريم ya za ka yi kenan kaga dai za a je a sake alwala in an sake alwala aka zo istinafi za a yi ko bina'i za a yi dorawa za a ci gaba akan ukun a yi na hudun na biyar na shida na bakwai dama saba ta shi wafa ake yi ko kuwa za a istinafi ya lalace tamkar sallah za mu ji a muhallin sa insha Allah ta'ala Da haka kenan wannan shine hadisi dalilin sanadiyar fitarsa wani hukunci zai hau kan wanda wannan din ya fita a kansa ta yadda ba shi da damar da zai je ya yi ibadar da aka shar'anta tsarki har sai ya je ya yi alwala ko abin da yake tsayawa mafafin alwala shi ne kamar hau mun gane to anan za mu ga cewa malam ya gaya mana cewa idan ba ta wannan mafita guda biyu wanda suke al-mu'tad na al'ada a dan adam abin da aka sani in dai lafiyayye ne to yana da gaba yana da baya sanan kuma me abin da yake fita to amma ka sani a gefen nan fa akwai wasu matsaloli dan adam yana iya kasancewa abin da malamai suke kiransa kunta mushkil mata maza ya lamarinsa da sha'anin sai ne wanda Allah ya zarrabe shi ya zamto yana da al'aura guda biyu al'auran namiji da al'auran mace bisa tafasil akan bambance-bambancen su tana iya ya zamto ka ɗaya kawai taswirar abin ne amma a hakikalin lamari baya aiki in ma ya taɓa shi zai ji kamar bai taɓa komai ba in ya tashi bawali yana yin bawali ne ta inda misali jinsin nasa ya fi karkata misali in namiji ne zai yi bawalinsa ta azzakari yaya hukuncin wannan sai wani abu ya fita ta can ko kuma a matsalar da za mu zo matsalar maskulfar taba al'aura wurin warwarewar alwala mun gane da haka wayannan masail din su ma ku sa a gefe ko kuma wanda misali wani abu sanadiyar uh, rashin lafiya ya zamto kula cibiyarsa wataƙila ta nan wurin kuma zai dinga fitar da wani abu shin shi ma za a yi ilhaƙinsa da alƙubul wa dubur eh fuqaha duk sun tafi akan cewa ko uh, wannan wannan saqba wannan fulan ta abin nan abin yanayin neman lafiya ya sa cewa sanin za a fitar mai da wannan shi ma hukunci su ɗaya mun gane wannan ko so to shin wannan yana nuna cewa kenan da abin a ce mutum ya fito da la qaddara Allah ya fito da bayan gari ta bakin sa wannan alwalatu ma ta kai ne kai dai ka san da ayyuka magana ka san ba normal an shi dole ne to amma akwai alwalatu ma na'am alwala tana nan ko tunda ai asali normally dai ba ta nan ake yin bayan da don haka magana alwala ta tare a nan ba ta ma ta so nake ko na to kenan ka'ida ne idan to natural fita in ka gane wannan to masail da za su zama ka ba za su rikitar da kai ba kamar wanda zai zo ya ce maka shi fa ko da yaushe mazini ne yake zuba ta gaba sun ce masa alam ba ta da lafiya ta fita asibiti da za ta fita kai sallar ko kana cikin sallah yanzu kasa sassa yake sallar ya ɗauki hukuncin ne sarikin bau wanda yake da yoyon fitsari Allah ya kiyaye ya ɗauki hukuncin al Haba mai jinin cuta a cikin mata kaga wannan ba normal abin nan bane sabanin ake idan naturally ya fita cewa daga lokaci zuwa lokaci sai muke a'a wannan yana cikin nawafilin wudu domin ga shi malam yake annabi ko ya ce annabi to a baya dai mana bayanin kamannin su kamar ina ganin ba mu buƙatar mu mai ko bambance bambancen su alwadi da annabi da sauransu da kuma mas'alar tsarkin nabi mun san shi ya bambanta yadda ake sa, ya bambanta da yadda ake tsarkin bawal shi ma a gaskiyar zakari kulli ana wanke gaba ne baki daya an gane ana wanke gaba ne baki daya fayi daga nan gurin ya kawo na abu a naku bayan wannan ya kawo na abu a naku kamar ba mu da littafin ko don haka dai to bari mu dauraya sai mu ce a dunkule abinda malamin yake so ya gaya mana shi ne duk sa'an da wa'annan abubuwa guda biyar suka fita daga jikin mutum guda uku daga gaba bawai mali wa biyi daga dubur kuma gayar rih suka fita to ana so mutum ya yi istibra ya kawai nan ta'alikin da za mu ƙara shine ita rih hutu ba a yi masa tsaye wanda wannan yana cikin wani rangwame ne na shari'a da shari'a ta ga dama ta kuka in ta kuka ita ma a yanka kenan da a ce wani zai zo ya fara da ya ce shi duk sanda ya hutu sai ya tsarki sai mu ce a wannan ta yi gudu ta zo da abin da ai ba ka fa Allah da manzon sa iya ba tunda a antum a'lamu anillah da ku da Allah wa ya sani tunda Allah bai ce ayi ba dan haka wannan wasakata an a rahmatan lakum ghayra nisyan ba mantuwa Allah ya ba ma kana rabbuka nasiya dan haka ba wani aiki da ra'ayi Allahumma illa idan da ta fita din mutun yana tunanin ta fito da wani abu sai mu ce wannan tsarkin da za yi na wani abin ne da ta sami inin ya fita amma ba ita na ne ba ba na hutun din to a nan malam ya ashmawi abin da yake so ya ce maka shine waɗannan abubuwan ku iyaye da ka tabbatar ka kubuta ka kubuta ta barranta da gare su ta hanyar da shari'a ta shar'anta ta hanyar amfani da ruwa ko kuma ta hanyar amfani da hoji ko kuma ma ya kuma makamahu kamar irin su tishu kamar irin su abin nan ɗin bishiya abin nan ganye da sauran ko wata firka ɗin ma wanda yake mai kyau da ƙarfi ko kuma ta hanyar haɗa su daga nan ne ƴan uwa masu albarka za ku gane cewa mu addinin musulunci addini ne na tsafta na tsarki na duk abin da yake da gwalo kazanta shari'a tana so ta hana ta raba ka da shi don haka kamar yadda take koya mana tsarkin zuciya take koya mana tsarki daga najasa da kuma kazanta to ya kamata mu kokari ayyukan mu masu zama masu tsarki yanzu wanda aka koya masa irin wannan zuzzurfan abin nan ta yaya zaka je kana mu'amala da mutane kana cutar su ai shi ma wannan kazanta ce aikin cuta da zalunci shi ma kazanta ne yadda aka ce tsarkake tufafinka daga najasa tsarkake zuciyarka daga ɗanfaruwa ga wani Allah to ya kamata ka tsarkake halayyar kama wurin mu'amala da mutane wurin cuta da rashin gaskiya yi kokari ka raba kanka da wannan ka fahimci cewa addinin ka yana koya maka wannan yayin da ka ga musulmi duk yana yin waɗannan abubuwan amma ya kasa fahimtar cewa rayuwar ma kanta Allah jalla wa'ala yana buƙatar ya tsarkake ta daga duk wannan abubuwan da ba su dace ba ya kasa fahimtar wannan to gaskiyar lamari da sauransu shi yasa ni da yawan nana ta cewa shi ba addinin musulunci nan ba shi'ar bane ba wai ado bane riga ce da za ka saka kai kyau mutane ado kana proud ni haka kaza ne aikin ka shi ne zai prove cewa kai kaza din ne ko ba kai kaza bane wani zai ta da'awar cewa shi yafi kowa san Allah shi yafi kowa san manzon Allah wani ya da'awar cewa shi ne akan sunna shi ne salafi shi ne kaza shi ne kaza wannan duka da'awa ce fata ta da wata kima a wurin Allah jalla wa ala a'a da aikin ka ya tabbatar shi ne yake nuna kai kaza ne man batta bihi amalu lam yusri bihi nasab ko duk wanda aikin sa ya dakirar da shi bai ce da shi gaba ba to nasabar sa da da'awoyin sa ba za su amfana masa da komai ba dan haka a dunkule malam abinda yake so ya isar mana kenan kuma kada mu mance a wannan gabar sai mu ce kuma mutum ya yi riko da dukkanin wannan adab na bawiyya na dubba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya a wurin qada'ul haja wanda shi ma babi ne mai zaman kansa idan a fili ne fetar kakka fuskanci alqibla bi bawlin aw gha'ib kakka yi istidbarin alqibla kakka kalle ta kakka ba ta baya amma idan a cikin gida ne za ka riga wuri ne a kewaye babu matsala mun san kuma khilaful fuqaha a cikin wannan matsalar ka shiga da addu'a ka fito da addu'a ko بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أنت تتوقع شيء غفرانك ولا أنت تعيش شجاعة الشجاعة والشقاء نعم كفر هبو كفتو دا كفر داما سبحان الله وانا أبو دا شرح عشماوي ɗaya daga cikin malaman malikiya yana magana cewa wato har wurin zaman ma wani yi kokari ka fi zama ka fi dogaro da kafar hagu duka wannan aiki ne da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa abubuwa na girma da mutunci da alkhairi alisalam damantawa yake abubuwa na ƙazanta da abin shi kuma haguntawa yake an gane zaɓin mutum ba mun gane to duka mutum ya yi ƙoƙari ya ga ya kula da wannan ina ganin sai mu dakata in ya so muka zo wani zuwan sai mu tashi asbabul ahdath ko sabubba da malam zai magana a kai abinda muka faɗa daidai Allah ya kwana da mu afuwa ya fahimtar da mu daidai